الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وعقوبات الذنوب نوعان شرعية وقدرية فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية قدرية أو خففتها ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تف إهداهما برفع موجب الذنب ولم تف في زوال دائه وإذا أرسلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية وربما كانت أشد من الشرعية وربما كانت دونها ولكنها تؤم والشرعية تقص فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها وأما العقوبات القدرية فإنها تقع عامة وخاصة فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أو شك أن يؤمهم الله بإيقابه وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتكاد الطبع له وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع القتل والقطع والجلد وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان قال الإمام أحمد لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال أن تزني بهليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه وأعظم أنواع الزنا أن يزني بهليلة جاره فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسج عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذى وهو أعظم إثما وجرما من الزنا غير ذات البعل فإن كان زوجها جارا له انطاق إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى وذلك من أعظم البوائب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من, من لا يأمن جاره بوائقه ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيئة الرحم فتتضاعف الإثم فيتضاعف الإثم فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم حتى إن الزانية بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم أي ما ظنكم أن يترك له حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه أين اتفق أن تكون المرأة رحما له إن ضم إلى ذلك كفئة رحمها وإن اتفق أن يكون الزاني محسنا كان الإثم أعظم وإن كان شيئا كان أعظم إثما وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم يقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت مؤذن عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة والله المستعان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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau sha biyar ga watan sadar hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da sha shida a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wadda ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar babban malamin nan shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziya wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 751 rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 91 a jerin gwanan darussan mu kuma a wannan majalisi wanda shine na 267 kamar yadda malam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala a wancan majalisi na baya ya fara mana magana akan wato rabe-raben ukuba ko kashe-kashe gida biyu al'ukuba a shariyya da kuma al'ukuba al-qadariyya al'ukuba ita ce ukubar da shari'a ta ajiye ga wasu daga cikin laifuffuka musamman laifuffukan da wato dalilan da zai sa a yi su suke da yawa wato akwai ƙwararren dalilai da zinnan za su jawo mutum zuwa ga aikata su wannan laifuka ana bukatar a samar da katanga mai karfi tsakanin bawa da wannan laifi wannan katanga kuma ita ce ukubar da za a farlanta a kan wannan laifin kamar yadda ya mana bayani irin su zina irin su sata da irin eh, shan giya da makamantansu waɗanda suke da haddi wato suke da wata ukuba ayyadajjiya da shari'a ta ajiye wannan su ake kira al'ukubatu shari'iyya shari'a ta ajiye ga abin da za a yi mai irin wannan laifi sai kuma al'ukubatul qadariyya waɗanda su ne ita ce ukubar da ubangiji suwa wata ala zai karkara aukuwata da mai laifi idan ta tsallake al'uqubar shar'iyya to ba zai tsallake al'uqubar qadariyya ba to ya mana magana al'uqubar shar'iyya da yadda ubangiji subhanahu wataala hikimar da ya sanya ya sanya uqubobi iri-iri kala-kala daban-daban akan kowane laifi kamar yadda a wancan darasin ya mana bayanin wannan yace to wa uqubatu dhunubi naw'ani yace mana wa faslun wa uqubatu dhunubi naw'ani shar'iyyatun wa qadariyya hukumar laifuffuka iri biyu ce akwai shar'iyya wato ta shari'a akwai qadariyya ta kaddara fa idza uqimat ash-shar'iyya rafa'at al-uqubat al-qadariyya aw khaffafatha yayin da aka tsayar da mai laifi wato uquba ta shari'a to sai wannan uƙubar da aka yi masa ta shari'a sai ta dauke masa uquba ta ko kuma ta sassauta masa ita ko da za ta kalle shi za ta zo masa cikin sauki wala yakadu rabbu ta'ala yajma'u ala 'abdihi bayna al-uqubatayn wahala ubangiji subhanahu wata'ala ya hada wa bawansa waɗannan hukumomi guda biyu lokaci ɗaya illa idza lam tafi ahaduhuma bi raf'i mujabiz zambi sai dai idan ɗaya daga cikin su ba wadatar ba wajen ta ɗauke abinda wannan laifin ya haifar walam tafi fi zawali da'ihi ba ta wadatar ba ta kusar masa da kusar wa da wannan bawan cutar wannan zunubin da ke tare da shi to a lokacin sai a haɗa masa hukumomin guda biyu wa idza utilat al uqubatu shar'iyya yayin da aka soke ko aka watsi da hukumomi na shari'a istihalat qadariya sai su rikide su koma na kaddara wato abin da malam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya nau'in hukumomi kamar yadda muka faɗa gida biyu akwai da shari'a da su ne hudud akwai kuma na kaddara shi yayin da bawa ya bijiri ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ba a yi masa wani hukunci a nan duniya ba kuma bai tuba ba to ubangiji subhanahu wata'ala na iya jarrabarsa da wata ukuba ta duniya ubangiji na iya jarrabarsa da rashin lafiya ubangiji na iya jarrabarsa da hauka ubangiji na iya jarrabarsa da talauci ubangiji na iya jarrabarsa da kaskanci hukumomi daban-daban da ubangiji subhanahu wata'ala kan iya jarrabar bawan shi da su da iya jarrabarsa da wannan hukuma ko wannan ita hukuma wannan ita ce hukuma kanariya. ce to duk sanda bawa yayi laifi aka zo aka tsayar masa da haddi ita ce ukuba shar'iyya to shi ke wannan haddin da aka yi masa sai ya ɗauke masa ukubar da za ta iya hau wato biyo ta kansa wato ukuba kadariya idan aka yi masa haddi to kamar an wanke shi ne an tsabtace shi daga wancan laifin da ya yi ko kuma alal akalla ta sassauta masa ukuba qadariya wanda wani su suke faruwa gare shi ta zo masa da sauki ubangiji subhanahu wata'ala a dalilin waccan ukuba ta shari'a da aka tsayar masa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sassauta masa Ukuba ta kaddara wanda za ta iya samun shi da a ce ba a yi masa wancan haddin ba shi ne mala yace zai wahala Allah subhanahu wata'ala ya hada wa bawa irin waɗannan hukumomi guda biyu lokaci daya a yi masa haddi sannan ya jarrabe shi kuma da wasu hukuma ta duniya bayan wancan haddi da aka yi masa sai dai idan ta farkon ba ta yi amfani ba wato an masa haddin amma abin da yake bai daina ba to ubangiji ka iya jarraba sa da hukuma kadariya cutar da take tare da shi ba ta tafi ba ana iya hada masa duka hukumomin guda biyu an yi masa wannan kuma ubangiji jarrabe shi da wani abu kamar yadda aka sani ko likitoci kaje suka baka magani ɗaya bai yi ba suna iya bayar maka shi zama biyu ce to ka hada da wannan wataƙila ma ƙara ko ba ce to an gano akwai wani abin da wancan wancan magungunan da aka baka ba za su magance maka wannan abin ba sai ka ƙara kuma da wani magani daban saboda ka idan gobar farko ba ta biya bukata ba to ana Allah subhanahu wata'ala na iya wato saukarwa da bawa ukuba ta biyu ita ce ukuba kadariya to ne ma da yace idan kuma aka yi watsi da ta shari'a kamar yadda yanzu yake faruwa yadda rayuwa ta musulmi ta koma aka soki dukkan wasu hudud Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi ya ka sami laifi iri kaza aka bi dukkan wasu process da ake bi hanyoyin da za a tabbatar da wannan laifin wanda shari'a ta shimfiɗa aka bi su aka same shi da wannan laifi ko ya ansa wannan laifi cewa ya yi tana aka yi watsi da wannan hukuma to idan haka tana faruwa to Allah subhanahu wata'ala sai ya rikidar da wata hukuma shari'a su koma hukuma kadariya to wannan shine kuma yanzu halin da ake ciki saboda an yi watsi da dukkan al-hudud dukkan wani eh, na haddi da shari'a ta zo da shi kirkimin sa ake duka turawan mulkin mallaka duk kasar musulmin da suka fara zuwa idan ba su yakin ba za su iya shari'ar duka ba to za su ce mu ba ma faɗa da addini ko ba mu faɗa da shari'a ku amma waɗannan capital punishment da ake yi to a daina harkar kisa harkar yanke hannu harkar bulala duk sai a sai a dakatar da su ce wannan ba a kudi za ku duba wannan kisa-kisai ba a mahangar ku ta shari'a wannan sai da koma civil law sai da koma doka da ku kuka za shi ya tsara ya ba ku da ku kuma za ku ci gaba da tafiya a kanta kuma hudu ta shari'a da sai aka rusa shi an tashi fara abinda za a fara sukan shari'a da shi ta musulunci shi ne hudud sun da za a fara sukan shari'a da shi to yayin da aka yi wa kasashen musulmi kakaf irin wannan wanda kasar saudiya wanda su har yanzu ana ɗabbaka hudud to banda da su kasashen musulmi na duniya an dakatar da waɗannan hudud to ne malai ce to idan aka dakatar da irin waɗannan hudud din Allah fa ba kyale mutane zai haka nan ba shi kina a tafiya tafi tafiya a haka istihalat qadariya sai su riki sai Allah ce to shi kenan in kun yin wannan to bara yi muku tatilan wanda kuma ba yadda za ku yi wa rubbama kanat ashad min ash-shar'iyya ce kila ma ita ta ta zo ta fita shari'ar ta fita shari'ar tsanani tafi ta shari'a tsanani barawo in aka kama shi a ka'ida shi shari'a musulunci bayan an bi hanyoyin da ake tabbatar da kasa domin ba wai kawai da an ce ba barawo barawo shi kenan sai a kai shugaba alkali sai a duk kusa da shi sai a kawo ka ba wai haka ake yi ba ita kanta satar akwai nau'i nau'i ba kowace satar ce ake yanke hannun ba kafin a kai ga satar da za a yanke hannu sai an ɗau lokaci haka ba ba zuwa za a yi a ce duk an samu gari duk kowa hannunsa a yanki ba a ce duk garin barayi ne wannan so akwai dogon abin da ake bi legal process da ake bi kafin ka tabbatar da da cewa wannan satar ita ce wacce Allah ce a yanki hannu to idan aka ƙi bin waɗannan wanda shi Allah subhanahu wata'ala ya tsara to shi ke nan a waye gari ana cewa barawo barawo yara matasa a biyo shi a ta duka a sassare shi a jefa masa sai a kona shi wanda ya fi sauki eh a yi ratsa hannunsa wanda watakila ma ba zai yi rasa hannun nasa ba watakila ma aka je a ce to ai wannan satar sane ce ba ba sata ba ce bai sa hannunsa aljihu ya tsan zari wannan ba ita ce ake fikira satar da ake yin ka hannu ba sai ka sa dukiya hirzi ya ɓoye dukiyar da ake ɓoyewa ya zai ɗauki to shi ne ake shi ne ake ake yi wanda sai ka kai lissafi wataƙila ba wanda ya sa hannun bai ba sa tabba ka kama shi to ire-iren wannan kaga an bar an bar ba shari'a amma kuma gashi mutane sun ɗauki wata doka a hannunsu suna yin abin da ya fi wata tsanani yanzu na sai a kashe mutum wani ma ƙarya ji ba barawan ba ne kawai bai yadda ba ne kawai sai yi masa ihu to da ake fatara ɗin da aka ci kuma ga barawo mutane fa ba za su iya haƙuri ba ga matasa wanda daban su so suke su ga guri ya ya mutu a nan ma za a samu barawon gaskiya eh idan mutane suka ƙi min ba kadariya sai ubangiji ya saba musu da sai wa rubbama kanat ashad min ash-shar'iyya wa rubbama kanat dunaha tana iya zuwa ta zo da sauki zaka kai shi ga inda za a ce to shi ke dan ci tarasa alhalin abin da ya cancanci aiki masa hannu sai dan ci tarasa sai ta kishi walakinnaha ta ummu tana iya zuwa da sauki amma kuma za ta game kowa da kowa kuma ba za ta shafi wanda yake fin shi kadai ba wanda shi ne irin yanzu abin da ake ciki laifuffuka da suka yi yawa aka jingine dokokin Allah subhanahu wata'ala ba a ɗabbaka su akan masu laifuffukan aka ba wasu yancin ba su laifuffukan aka halatta musu irin wannan laifin ya zama ba laifi bane su a gurin su to da Allah ya tashi ka in ya tashi ka uku ba irin wannan sai kawo wacce kowa da kowa ba zai fita ba har mutumin kirki wanda bai ji bai gani ba shi ma abin ya zo sai ya shafe shi yanzu a halin da ake ciki da rashin kwanciyar hankali da ake fama da ita da kashe-kashe zubar da jini da musulmi suke ta fama da su a su wannan musiba ai kaga ba wasu ta sama ban da wasu ba da salihai da wanda ba salihai ba da na kirki da wanda ba na kirki ba kowa da kowa jin ta yake to kaga wanda ita ce uku ba kadariya idan ta zo ita game kowa da kowa ita ce wacce Allah subhanahu wata'ala ce wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku guji fitinar da idan ta tashi ba za ta tsaya kan wanda suka tsokano ta su kaɗai ba in ce za ta game kowa da kowa hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da dama sun nuna haka ciki akwai hadisin huzaifa ibn al-yaman da imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin al-jami' yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yastajibu lakum lalle ku fito ku yi umarni da kyakkyawan abu manzala ce lalle ku fito ku yi umarni da kyakkyawan abu kuma lalle ku hana mummuna ko kuma saura kiris ubangiji subhanahu wataala ya saukar muku da ukubar za ku fito ku yi ta addu'a Allah ya kiyaye muku wannan ba shine halin da ake ciki ba lalle ku yi umarni da ake kyawa kuma ku hana mummuna wannan shine maganin wato irin wannan ukuba miya ba za ta same ku ba shine abin da zai magance muku wannan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna in kuma kuka daina yin wannan ko ma kuka zama kuna umarni da mummuna kuna hana kyakkyawa la yushikanna Allah an yab'atha alaykum iqaban min indihi thumma tad'unahu fala yastajibu lakum to kusa yake Allah subhanahu wataala ya aiko muku da ukubar da za ku ta addu'a ku ta addu'a amma ku ji shiru an ki an samu irin wannan ya zo a hadisin Abu Dawud da ya rawaito daga jarir ibn abdullahi zajari annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani mutum ma min rajulin ya fi qaumin yu'malu fi bil ma'asi babu wani mutum da zai kasance cikin wasu mutane waɗanda suke aikata laifuffuka ثم يقدرون أن يغيروا فلم يغيروا إلا عمهم الله بإيقاب من عنده sannan suna da damar su hana wannan laifin amma su hanawa to in Allah subhanahu wata'ala ya kashi kawo kuwa sai ta shafi kowa ta shafi kowa da kowa hakanan eh, abu dawud da tirmidhi da ibn majah da nasa'i da ibn hibban sun fitar hadisi daga abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu wanda ce ya ku mutane kuna karanta wannan aya ya ayyuhal allazi amanu لا يدلكم من من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم لا لا لا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شكون كرنت wannan ayar ke cikin suratul maida ya ku wadanda suka imani alaikum anfusakum ku ji da kanku la yadurukum man dhalla idha hadaytum idan har kun shirya to wanda ya bace ba zai cutar da ku ba kuna karanta wani ayar kuna aje ta ba a mahallinta ba da wasu suna ɗaukan wannan ayar tana nufin idan kai ka shiri to ba ruwanka kai ka ji da kan mana kai ina ruwanka kai za a ƙona kai Allah zai tambaya to mutane suna karanta wannan ayar haka suke fahimtarta alaikum anfusakum shine kowa ya ji da kansa ba ruwansa da wanda ya bace inda shi ya shirya haka sai aka fahimci kamar ana nuna cewa ba lalle sai an yi umarni da kyakkyawan abu ba ba lalle sai an hana ba yawa a akwai da suke ganin masu umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna yan sa ido ne shi ya fiye sa ido na ruwansa yanzu nan ya zo ya ce muku kaza kaza kaza to me ruwanka a'a da ruwansa shi ko da yake da ruwa ma har da tsaki saboda idan ya sani cewa abin nan da ake bai ibni kuma yana da damar da zai faɗa ya yi magana in mai iko ne da zai canzawa da karfin ikonsa sai yana dama ya canza sannan kuma suka isi yi hakan to Allah subhanahu wata'ala ta ya caje su akan wannan ko da ba su suka yi laifin ba in Allah subhanahu wata'ala ya tashi kama mutanen nan da bi sai haɗa da su a kaga ku su suke da ruwa ka ce ina ruwa na an sha jin hadisun safina da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi misali umarni da kyakkyawan aiki da hada mummuna kamar mutanen da suka shiga jirgin ruwa ne wasu a sama wasu a ƙasa idan da kasa suna buƙatar ruwa da za su yi amfani da shi sai su hau sama za su tunda sun abu ke za su zura abinda za su zura su ebo ruwa daga teku su dawo ƙasa suke shi suke ba su shayi suka shawara a junan su karkar shi to maimakon duk sanda muke buƙatar ruwa sai mun taka mun hau sama mun sauko mu huda mana kawai ruwan ya rika samun mazala ce to shikenan ku na sama in ku kyale suka huda in kuka hana su ku tsira gaba ɗaya in ku kyale suka huda ku halaka gaba ɗaya aka huda jirgin ruwa kuma waye zai tsira ji kenan kai na sama sai ka tsira dan ba ruwanka da kai aka huda ba annabi Musa yana cewa a khadir akharaqtaha li ta ahlaha kuka kana hudawa kana fasa jirgin ruwa shikenan zai rutsar da waɗanda suke ciki ku ko ku rike hannunsu ku hana su ko ku kyale su su yi wauta su fasa jirgin ruwan tashi kuma cewa ba wanda zai fita don wanda yake cewa kuna karanta wannan aya kuna san ya taba ma'ahallinta ba shi ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle ku yi umarni da kyakkyawan abu kuma lalle ku hana idan ba haka ba kuma Allah ya saukar muku da ukubar da za ta game kowa da kowa ba za ta ware wani babban wani saboda ka ashe ga ita al'uqubar shar'iyya al'uqubar qadariyya idan ta zo to koda ba ta yi tsananin waccan ba koda ba ta yi tsananin wanda za a yi masa shi shi kadai ba to matsalar ta ita kuma za ta ga mai kowa da kowa ashe gaba ɗaya al'umma kamar ma tafiya ne a cikin jirgin ruwa saboda ka suna da alaka da juna kuma dole su haɗa hannu da juna su yi aiki wajen su ga cewa wannan tafi ta su kai su ga tudun mun tsira idan kuma ka kyala wawaye su ci gaba da abin da suke yi aka rabu da masu laifuffuka suka ci gaba da laifuffukan su wasu ma aka rika ba su lasisin su yi laifi in ana ba su kariya to babu shakka idan Allah subhanahu wataala ya juyo da ga wannan al'umma domin yi mata horo to ba zai ware wannan mai laifin shi kadai ba kowa da kowa za su shafa shi yasa kuji masu farin gyara har kullum idan suka tashi so ake a gyara al'umma gaba daya so ake a gyara al'ummar gaba daya da aka samu gyara al'umma to shikenan sai tafiyar ce ce kyau amma aka bari waɗanda suke laifi suka ci gaban laifukan su babu gyara to yana da wahala a samu abin da ake ake bukata shi ne malam yace wa rubbama kanat ashadd min ash-shar'iyya wa rubbama kanat dunaha walakinha ta'um yana yi wa hukumar da za a yi masa ta zama ta fi tsanani daga ta shari'a ko kuma ba ta kai ta shari'a tsanani ba amma kuma ruwan dare ci gaba duniya wa shari'atu takhus ita ta shari'a tana kitantar wanda ya laifin ne kadai فإن الرب تبارك وتعالى لا يؤاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تتنب إليها شرعا شيء ألا بايا أقوبة دواني sai wata shi ne ya yi laifin da hannunsa ko kuma shi ne sanadiyar wato ta sababa laha shi ne sanadiyar faruwar laifin shi ya sa aka yi ko shi ya taimaka da wani abin da za a yi laifin ko da umarninsa aka yi ma'ana sabab ne na abin na laifin shi ne ya za ta kama shi da laifi a shari'ance العقوبة القدرية فإنها wa عامة وخاصة أما عقوبة تكي تقدرها ita ba ke ɗance take kadai ba takan zo ta gama kowa da kowa kai ɗaya takan zo kuma a keɓe fa yana al-ma'siyatu idza khafiyat lam tadur illa sahibi illa sahibaha idan fi yayin da ake yin zai zama a ɓoye ake yin sa bai fito karara ba ba a ga da aka yi laifin ba to ba zai cutar da kowa ba sai mai shi mai laifin shi kare zai cutar ba yiwa a samu wata al'umma da babu masu laifi a cikinta wanda ba a taɓa samun wannan a tsawon tarihi ba sun kafa waɗannan adam sun saukar da adam duniya aka saukar da alkhairi da shiri lokaci ɗaya Allah Wata Ala ya saukar da annabi adam da saukar da iblis gaba ɗaya lokaci ɗaya aka saukar da su haka da sharri da alkhairi tare suka zo duniya haka wannan kokowar ba za a daina ta har Allah ya ne kasa ya roki Allah ya bashi zogon zango kuma Allah ya ce yayi mata saboda haka wannan kokowar ba za a cika su ba haka ba a taba samun wata al'umma wanda daga farkon ta har karshen ta daga alifin sun ta hayya ta duk tsakaka ne babu wannan dole a cikinsu sai an samu wani wara gurbi babu wani lokaci da aka samu wata al'umma mafi tsarki kamar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah subhanahu wataala ya zaba masa al'umma ta kowace yace kuntum khayra ummatin khayra ummatin ukhrijat lin-nas kune biyayyan mafi alkhairin al'umma da aka taba fitarwa ga mutane amma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a inda ya rayu akwai yahudawa yahudawa Allah ce ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'i sabil akwai nasara akwai munafukai akwai masu laifuffuka saboda haka al'ummar ba wai babu ba sai dai kuma al'umma ce wacce waɗannan abubuwan na rashin laifi ba za a ɗaure musu gindi ba a ba da dama a yi wasu abubuwa ƙarara na laifuffuka babu wannan in kuma aka samu wanda ya laifin to nan take za a hukunta shi kowa ne ne shi kuma ka samu karancin masu laifin da yawanci damar rashin samun doka wata za ta shafi kowa da kowa cikin kuma laifuka su yawa amma da zarar rai zama akwai doka da ke shafar kowa da kowa to laifukan raguwa su zai zama da an samu karancin laifuffuka kuma ba wai doka ba ce ba wai 'yan sanda ne suka lokacin annan ba 'yan sanda shi yasa wasu makiya musulunci suke cewa ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma taba kafa gwamnati ba wanda kana a zo a ce ayi wata gwamnati ta musulunci suka ce a musulunci ba gwamnati musulunci addini ne kawai da za ka yi shi tsakaninka da Allah a zuciyarki sai ka shiga masallaci shi kenan ka yi sallar ka ka yi yan ka da zikirinka da wurdinka ka fito amma maganar aikin gwamnati da yadda za a tsara gwamnati da al'umma ka ce babu shi a musulunci wai in akwai a nuna musu su yi yan sanda a zamanin manzon Allah a gaya masa barikin soja a zamanin manzo Allah a gaya masa ministry of education ministry of information ministry of kaza kaza kaza to da babu wannan to babu gwamnati kenan ce waɗannan su ne gwamnati babu su to babu gwamnati ba su san cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu gwamnati, har kuma a nade kasa ba za a taɓa samun irin ta ba lokacin annabi da alkhilafar rashida khilafa ala minhajin nubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gushi za ta dawo karshen duniya ala minhajin nubuwa a samar da yan sanda da za su rika yawo da kokara ko makami suna zare ido ana tsoron su sai idan akwai masu laifin da suke iya ganin za su iya laifi kuma ya zamana kowa ɗan sandansa yana zuciyarsa ba buƙatar na sarari wanda shi ne abin da aka yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kowane sahabi ɗan zuciyarsa ce ɗan sandansa baya buƙatar wani ya zo tsaya da ko kara ko wata sanda ko wani karfe kan ya bi doka ya san haƙƙin ɗan uwansa ya san haƙƙin ya san wanda ba na shi ba a kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ce da kowa ya sallama mata Zaka duk wanda ya ji aka yanke hukunci a nan babu magana a fili? to ina za a yi afil Allah kuma za a sama to Allah shi ya kafa manzan Allah idan za a afil za ka yi saboda ka babu buƙatar a yi wannan ba a buƙaci a yi wani abin soja ba lokacin sayyidina Umar shine fara aka fara ware sojoji lokacin kuma daula ta yi fadi da iya Madina ce daular Da aka yi fatahu Makka Makka ta shigo ciki da su fa'id da sauransu shi kuma ana kara da ana kara fadada Iraki Masar idan-idan. to kaga al'ummomi kuma daban-daban da al'adu da waye da waye dole za su shigowa to kaga ka anan kuma zo da tsare-tsaren kuma za su karu ana ƙara yawa tsare-tsare suna ƙara karuwa lokacin da ke aure kai matakka za su zuwa wani dokoki za ku zo ku yi ta shimfiɗa a gida kai ce matakka ku kai ɗa ɗaya ɗa ɗaya nan ba wani abin da zai sa ku yi ta kaka wasu dokoki ku sa wani sharaɗi nan kaza kaza kaza ku zama ko biyu ku to amma ana yawa gida ya zama gari aka hayayyafa aka yawa aka samu ɗaya ashirin talatin kaya kaya to dole kuma sai an zo ana fara dokoki kai ka afar yaran nan su shigo min nan kai a rufe min nan shi nan sai a shiga wannan nawa ne wannan nawa ne wannan ka a taba ma wannan nawa ne amma da duk ba wannan in aka sa in kana da fridge ka sa lemun ka a ciki aka ka zo ka an shanye ba ta kace ta shanye amma yanzu ka sa lemun ka zo ka ga babu to sai shiga kama kame ce ita ba ta shege ba a ci to waye yara suke dubba gaba ɗaya kowa ke ba shi bane to kaga daga lokacin suka shiga kulle firifiri to aka faɗi dole kuma tsare-tsare za su ƙara yau abin nan lokacin a sai umar aka fara samun a ware mu'assasa askariya saka a yi listin sojoji waɗanda ake biyan su duk wata su ne sojojin gwamnati in yaƙi ya taso ko za a fita yaƙi su sojoji ne an san sojoji ne wanda duk zai shiga ya shigar da sunan shi a rijista shi ne shi ne shi ne nan tsarin soja a lokacin da abokan duk ba a yi wannan ba amma lokacin sai na umar kun san har garuruwa sun tsara faɗaɗa da lokacin sai na umar da lokacin sai na usman babu wani lokaci da aka shigo da kasashe da yawa a cikin musulunci kamar wannan lokaci saboda haka tsare-tsare suka yawa eh, na gudanar da mulki to mala yace fa inna al-asiyati idza qafiyat lam tadurra illa sahibaha laifi idan ake boye aka yi shi to wannan ba za ta cutar da kowa ba sai mai ita shi mai laifin ba za a zo a kama kowa da kowa ba wa idza u'linat amma ka bayyana laifin ana yin shi karara kowa ya zuba ido ya kallo ba wanda zai hana zarrat khassata wal amma domin fa ta tashi sai ta tafi kowa da kowa ta shafi mai laifin ta shafi wanda ba mai laifin ba saboda anan kowa ya yi laifi wanda ya yi laifi saboda shi ya zo ya yi laifin da kansa wancan kuma ya yi laifi saboda yana da damar da zai hana ko dai kasancewarsa mai iko ne yana da karfin iko a hannunsa baya ya yi buriski da aka ci gaba da wannan abu ko kuma yana damar ya yi magana ya ƙi yin magana to in aka tashi kama masu wannan laifukan duka sai abin ya shafi kowa da kowa wa idza ra'a an nasa al-munkar ashtaraku fi tarki inkarihi idan mutane suka ga laifuffuka sannan suka yi tarayya wajen tarki inkari ne suka yi tarayya wajen barin yin inkarin wannan laifi aw shakka ne ummuhum Allah bi iqabi to kusa take da Allah ya game su da ukuba sakarai da muka kawo hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da haka وقد تقدم ta'ala العقوبة الشرعية شرعها الله تعالى على قدر مصلحة الذنب وتقاضي الطبع له يا جماعة da wuce. to hukuma ta shari'a Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ta ya shar'anta waɗannan hukumomi na shari'a gwargwadon yadda ɗabi'a kan jawo mutum zuwa ga wannan laifi idan ya zama akwai wato maganaɗi sun jawo mutane zuwa ga wannan maganaɗi sun jawo mutane zuwa ga wannan laifi a jikin mutane to yana da anan da take sanya hukuma mai tsanani saboda ba haka ba sai a yi ta fadawa cikin saboda kowa yana son dukiya kowa yana son dukiya dabi'a ta sha'awa da take cikin ɗan adam in ba an sanya wannan ko mai tsanani ba to shi kenan sai a yi ta aukawa cikin abin da Allah ya haramta sai aka sanya ƙobar ta zan mai tsanani waɗanda kuma abubuwan ba su kai haka ba shi aka bar su alkali shi kuma shi zai duba ya ga me ya kamata ya yi wanda mai laifi irin hukuncin da ya dace da shi to ce shi wanda ya gabata ya yi wannan bayani ce waje alaha subhanahu talatata anwa' Allah subhanahu ala ya sanya hukuma nau'i uku al-qatl wal qat'a wal jald kisa da yanke hannu ko yanke hannu kafa wal jald da bulala waɗannan su ne hanyoyin hukuma a shar'anci da ta shi a gurin bature ba abin al-qatl din ba za a sare kai ba shi ko shari'a shine a share kai ne a gurin bature daga ga wani abin da dabbanci sai a rataye ko a bindige da sojin kuma shari'a tana ga mafi hanyar isa mafi sauki shine tsara kai ka shaƙi shaƙi sai minti sha biyar bai mutu ba sai minti ashirin wani kuma garin sa kan ma abin nan kan sun aiki amma shi takobi kai kyakkyakke ne saboda ka ya fi sauki a kan hakan rataya to amma shi tun da haka kwalwarsa ta bashi saboda ka sai ya ki wancan da Allah ya tsara to ba yadda za ka yi da shi waje alal kafila bi iza'il kufri wa ma yalihi wa yaqrubu minhu wa huwa zina wal liwaq sai Allah subhanahu wataala ko shari'ar musulunci ba ah, Allah subhanahu wataala sai sanya kisa a ah, tare da kafirci ko wani abin da ya kusa da shi wanda shi ne zina da liwadi Zamana a shari'ar musulunci haddin ridda shine kisa man baddala lino faqtulu a yadda mutum yake musulmi an san shi musulmi sai ridda to a shari'ar musulunci za a kama shi a kai shi gaban alkali kali ya bincike shi tabbatar ridda din ya kira shi zuwa ga tuba a ba shi kwana uku idan ya ki ya tuba sai a kai shi ya zama bara gurbi a cikin al'umma saboda sa zai iya shafar wasu ba wai wanda bai shiga musulunci ba a kamo shi a kashe shi yana kafiri ba wani bane annabi ya zauna da yahudu da nasara kamar da muka faɗa da mushirkai a cikin al'umma ta je a yi bisa a cikin ba amma da yake musulmi ne ya ba da wala'insa ga Allah da manzansa ya shiga musulmi ya san komai na musulmi ya san ciki da waje sai lokaci ke zo ya zagi manzan Allah ya zagi Qur'ani ya yi to wannan ya zama wani babra gurbi wani zama abin da ake cewa wake ɗaya shi ba ta miya to aka sama shi zuwa za a nemi a tuba a gaban alƙali ita ma kan ci kasa hukuncin rinta ba mutum ne yake mutane da ke yanki wa mutum rinta ba kawai a kai shi a ce ai wanda ya yarda shi kina a ce eh ya yarda eh ya yarda ko an ji wata magana ta yarda ce eh ya yarda ya yarda shi kina a yi rududu a yi masa rududdugu ba ana gabatar da shi ne gaban alkali kamar yadda yake rubuce a cikin littattafai na na na na na na fiqhu da suke maganar kan hudud ana kai su ne gaban alkali ana kai su ne gaban alkali shi yasa haddi in ya je gaban alkali to babu ba a dawowa baya kuma a ce an kama barawo dubu dubu da sata ko ya yi tirafi an kai shi gaban alkali to ba a dawowa a ce a janye da Allah a dan nema masa alfarma a janye kafin a je gaban alkali ana iya wannan a shari'a ana iya wannan kafin a je gaban alkali a sasanta a baka je gaban alkali to ba kuma bayan duka shaidu sun cika to alkali ba yadda zai yi a nan kuma hakki ya zama na Allah tsantsa dole a zartar da shi to sai aka sanya kisa ga wanda yake musulmi ya kafirta a shar'ance wa ma yalihi wa yaqrubu minhu da abin da ya kusa da kafirci yake kusa da kafirci ne zina da luwadi kamar yadda muka bayani a baya fa inna hada domin wannan yana nufin kafirci yufsidul adiyan yana bata addini ne wa hada wannan yana nufin zina da luwadi yufsidul ansab wa naw'al insan yana bata nasaba dangantaka ta ɗan adam zuwa ɗan uwansa da kuma nau'i na ɗan adam domin zai za a wayi gari aka saki abin babu doka sai zama da ana ta riskar da 'ya'yan wasu ga wasu kaga al'ansar duk su kuɗi matan sai suna ciki na shege suna jin ana jingina su ga iyayensu wanda ba kuma su ne iyayensu ba wasu ba sai tarkirki ce qala al-imam ahmad imam ahmad yake cewa لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا baya ga abin nan baya ga kisa ban san wani laifin da ya kai zina girma ba baya ga kisa yace ban san wani laifin da ya kai zina girma ba wa hajja hadisi abdullahi ibn Mas'udin, ya kafa hujja da hadisin abdullahi dan mas'ud annahu abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace ya rasulullahi ayyu dhanbi a'zam ce ya ma'aikin Allah wani zunubi ne fi girma qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sa wa Allah kishiya kini alhalin shi ya halicce ka qala qultu thumma ayyu yace sai ce sai kuma wanne qala an taqtula waladaka baqafat an yat'ama ma'aka ka kashe ɗanka don wai kana jin tsoron cin abincinka ka ciyar da shi kai ya zama maka liability kala ya ce kultu sai ce sun ma'ayyu sai kuma wande kala an ya bi halila tijarika ka yi zina da matar makocinka fa anzala Allah subhanahu tasdiqaha Allah ya saukar da wannan ayar don gaskata waccan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama والذين لا يدعون مع الله ilahan آخر wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun ubangiji subhanahu wataala ya jera su haka a jera din nan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su na farko cewa su ne waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah shine an tajala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ba sa yi wa Allah kishiya wala yaqtuluna an-nafsa taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak ya kai magana ba sa kashe wata rai wanda Allah ya haramta ba bisa gaskiya wala yaznun ko ba ta zina ubangiji ya jera su daga eh, duwawu wa kiran wani ba Allah ba da bautarsa qatlun ya kashe rai sannan sai zina sai sa imamu ahmad ya ce la a'lamu ba'da al-qatl a'lamu ba'da al zan dhanban a'zam min az-zina baya ga kisa to ban san wani laifin kuma da ke zina ba ka tana da muni kwarai da gaske tana da muni kwarai da gaske Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila kada ku kuskura ku kusanci zina kada ku kusance ta domin ta zan mummunan laifi ce a gurin Allah abin da ke jawo hushin Allah sannan hanya ce da ta munana saboda hanya ce ta jahannama hanya ce ta jahannama annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da Allah ya nuna masa a mafarki hadisin samura ibn jundub radiyallahu ta'ala an wanda ke cikin sayyid bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma wasu da ake musu azabul barzakh azabul barzakh kafin aje jahannama kafin aje ta gaba daya mala'iku bi da suka dauke suka tafi da shi kai ta masa nuna nune kan nuna masa wasu mutane a cikin wani guri kamar jeru wuta tana fitowa zuba kasan su duk sanda ta furo sai su ta ihu ga sunan tsirara haihuwa wasu maza da mata maza Allah ya tambaya waɗannan fa shi ne mala'ikun cikin jawabin da suka bashi suka ce waɗannan mazinata ne maza da mata cikin al'ummarka kuma haka za a ita musu wannan azaba har an tashin kiyama wannan azaba ce ta barzakh azaba ce ta barzakh wato bayan mutuwa kafin ai tashin alkiyama don hadisi ya kunshi azaba iri iri wannan duk zama ne na barzakh kafin a jera na gobe kiyama to zina ce ke kai bawa zuwa ga wannan azaba matukar ya zan kari a sace wannan ba tuba ya zai bai tuba ya daina ba har ya mutu to wannan shine shine sakamakonsa kuma wanda da yake zina kamar da ibnu qayyim a cikin rawdatul muhibbin yake magana cewa duk wanda yake zina za ka cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da abubuwa da yawa za ka same shi makaryaci za ka same shi mara cika alkawari za ka same shi mugu za ka same shi da iya magana mai kyau ba za ka same shi ubangiji subhanahu wata'ala ya bice hasken zuciyarsa don haka wannan hasken na zuciya wanda shi ke sa fuskar haske shi baya da ita za ka same shi baya da nutsuwa haka za ka gan shi garam za ka same shi bai da kwanciyar hankali ko mai Allah ya bashi في روضة المحبين ابن الخيم يا زانو إرض مسيفون في تكلت زنا وان هيك زنا ابن الخيم هيك توا وان هيك زنا يموتوا بيتوبة بقى أي مسا عذابة جزاء أي مسا أكا فتح شيء أكا شكت شيء أدي حتو يعرف كاكا سهور الأيد كما كما يندى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه سنية الحرير الدنيا بذيت الناهرة وإن يشاو wanda ya sha giyar duniya ba zai sha ta lahira ba ce to haka nan wanda ya zina a nuna to ba zai samu kuma hurin aini a lahira ba sai amfani ka je aljanna ba ba hurin aini saboda haka ka zama abin tausayi wallahi kai kwal kwal kai kwal suna yawo saboda haka zina take da muni matuƙa da gaske shi ya sa a nan aka sa ta a mataki na uku bayan kisan kai malam da yake wanda biyu zakara min kulle nau'in a'la nan a sallallahu alaihi wasallam ya ambaci a cikin kowane nau'i ya ambaci wanda ya fi zama ƙololuwa wajen laifi cikin nau'in shirka an faɗi shirka da fi girma cikin nau'in kisa aka faɗi kisan da fi muni cikin nau'in zinan aka faɗi zinan da tafi muni da shi ibn al-qayyim nan zai zo ya shimfa bayani kan cewa shi kansa laifin ko da kala ɗaya ne to amma idan wasu haƙoƙi suka shiga ciki to yana yana sake hawa ya sake rubanya laifin ya zama ya ƙara girma ya ƙara muni saboda haka a nan sai an ya faɗi ko a cikin a cikin ansa sai faɗi kowane nau'i sai faɗi mafi muni ciki cikin nau'in abin nan ɗin ya dace da tambayar mai tambaya ba a ja ta zama na zikira a a'zami alwa'iha wa ma huwa a'zamu kulle nau'i sai an sa masa da ambatan nau'in da fi kowanne girma da kuma wanda ya fi kowanne girma a cikin waɗannan a nau'ukan gaba ɗaya wanda wannan ne dogon bayani da za zamu karanta insha Allah a karatunmu na gaba domin na ga lokaci ya yi. abu na daidai ubangiji su subhanahu wataala yake fatan ya ba mu dada abinda kuma muke na kuskure ubangiji ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته